Man fetur fa na jawo mana jangon ta hana mu faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga don raya tattalin arzikin Najeriya. Farfesa Gambo Laraba Abdullahi ke ba da ra'ayi a taron ƙasa da ke gudana a Abuja. Don kar ta ɓallo liki, ci Bolaji a Kinyemi ya ce tofa tofa shi kenan. Ok, ok. <laughs> Tun farko taron da ya amince da shawarin mutum hamsin mafiya hikima da aka zaɓa don shata yadda za a kaɗa kuri'ar amincewa da kudurorin taron, inda a yanzu kashi saba'in cikin ɗari ne ake bukata kuma hakan zai zama da fa'ida ga 'yan arewa da ke ganin basu da rinjaye a taron. Batun da ya fi ɗaukar hankali shine na dagewa don bin ka'idar ƙasar tarayya wato federaliya. inda larduna ko jihohi za su raba ikon arzikin yankinsu da wasu dokokinsu yayin da gwamnatin tarayya za ta zama mahaɗa ko lemar gamayya. The Ni ina ganin wasu kudurorin ma ba za su samu karbuwa ba tunda duk ma abin da za mu zartar sai ya je hannun 'yan majalisa waɗanda kuma na ga ba sa mutunta tsarin federaliya in ji ganiyo Adams na ƙungiyar raya muradun Yarbawa. shi ma chief samson abaru daga rivers ya ce ai wasu da zarar an kawo ma batun federaliya sai ransu ya ɓaci a gani na ma'anar federaliya ba wai jan ragamar arzikin yanki ba ne a'a mallakarsa ne ma gaba ɗaya. ‘Ya'yan Arewa ke ganin wannan muhawarar ce, Dr. Garba Abari wakilin taron ne daga jihar Yobe. Ka fara daga ita ƙasar kanta, ma'adinai na ƙasa wanda ko da ɗaya bisa goma ba a fitar ba, arzikin jama'a, Sahel, har zuwa Sudan samana babu abin da ba za ka shuka a Arewa ya tsira ya kuma zama mai amfani ga jama'a ba. wannan mu ba mana haufi akan wannan muna iya cewa su rike nasu abin da yake arzikinsu ne na kan kasarsu su rike wa ma ya gaya maka ba za a samu mannan bane a arewa sai dai shugaban karamar jam'iyyar adawa ta akwad da ke wakiltar jam'iyyarsa a taron muhammad na lado na ganin an kaucewa ajandar taron da ya dace wannan zaman ya nazarci jawabin kaddamar da taron da shugaba jonathan ya gabatar wasu na ɗaukar wannan suna fakewa da speech din shi shugaban ƙasar aka ce a tattauna a kansa suna kawo ra'ayoyinsu ko kuma a'a abinda suka kumso suka taho da shi daga gida so irin wa'in abubuwan ne su ne in ba hankali ba aka mai da hankali akan saga daga baya sun zo sun kawo matsala ta rashin fahimta babban lauya mike ahamba ma ya ce san ba rubuta wani sabon tsarin mulki najeriya ke bukata ba don ai dokokin ne ba a bi ahamba ya nuna wasu 'yan kananan littattafai guda biyu da ya ce tsarin mulkin da ke jagorantar amurka ne da china wato sin sannan ya daga wani katon kundi ya ce shi ne tsarin mulkin najeriya and we want to write more is that the answer gashi ma ƙara dokokin muke sanyi Shin shi ne mafita? Taron dai bai tashi ba sai da wani basarakin yarba ya bukaci lalle a basu matsayi a tsarin mulki. Amma wani wakili ya mayar masa amsa a kaikaice ya ce fa sai fa idan sarakunan sun daina tsunduma kansu a siyasa. Nasiru da mayar Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.